بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ana tanzim tafsirin na abdullahi bin kudu wai ta game da hullahu bi rahmat inna ma kwana muna cikin muna farkon suratul hasri kuma muna shahi na 185 juz'i na biyu mujalladi na hudu eh? سورة الحشيش طيب، بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز wannan sura suratul hashiri ana saninta da magana akan wato kura da tattarawa manniya ta jiɗa madina وهي أربع وعشرون آية كان دا آيونتا hudu da ishirin aya arba'in da hudu ke aya ishirin da hudu ke bismillahir rahmanir rahim ma fi samawati abinda a cikin sammai wa ma fil ardi abinda a cikin ƙasa sabbaha lillahi suna tasbihi ga Allah huwal azizu Allah shine mabuwayi alhaki mai hikima sabaq al alaihi magana ta gabata baya akai ne a shi ubangiji shiga هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حق ما ظلموا أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم يخرجون بيوتهم sarki yana cewa huwa allazi lazi na kafaru Allah shi ne wanda ya hidda waɗannan da sun kai kafirci na ahalin kitabi daga cikin mutanen littafi. la'antun ba ku ba Allah shi ya hitar da suwa ba ku kun ka hidda su ba ba mu tsaya mun kai bayani farko akan matsala akan hashar ɗin ba domin yana tafi wahon nuna diri. su ne banu nadiri mena yahu daga cikin hudiyawa min zuriyata haruna alaihi salam wato zuriya na na annabi harunu alaihi salam nazalul madina sun jiɗa madina fi fitina bani isra'ila a cikin fitina bani isra'ila wadda ta faru tsakani don haka da sun kawo hijira daga inda suke sun ka zo madina sun ka sarfi falon ma ja annabi sallallahu alaihi wasallama al madina ta lokacin da annabi ya zo madina da ahum ilal imani ya kira zuwa ga imani ko abau sun haƙiya suka ce su magana imani ba ita suka yi ba wa ahadahum Allah ya kunu lahu wala alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama da sun haƙi imani to ya zamna an kai matsaya ta alkawali ta mu'ahada kada su zamo lahu in zai na yaƙi ta su shigo cikin sahun yaƙi na su taimaka mai wala alaihi in wani ya zo zai yaƙi shi ta su shiga ciki kuma su har mai suka ce eh to yayi to walamma kana sha'an uhud lokacin da aka zo aka yakin badar aka ƙare aka kamo kamammu an kasa cikin yago aka ɗaɗɗaure to sai wannan ubayu bin ka'ab eh, abin nan ka'ab bin asharaf sai wannan ya hasala shi ya samai jin ciwo eh to lokacin da haka ta hasala ya ta sabai jikiyo sai ya ta sama makka yana kwadaitar da ƙuraishawa kan yakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana zabarar da su cewa in wasu kai sakaci lalle komi na da hannunsu don ya ga ɗan uwan gana su da yabbar nan ya koma inda yake to ƙarfi zai to shi na jiya shi nan ga tafsiri ce falan ma kana sha'an uhud lokacin da sha'anin uhud ya zo na qabul ahad sun hafanta alkawai domin ubayu bin ka'ab eh, ka'ab bin Ashar ya zo yana lallashin quraisha yana yana kwadaitar da su akan yaki musulmi wadalu quraishan sai sun ka shiga cikin quraisha bayan sun kwanta alkawai zahaba ilaihim ka'ab ibn asharaf don haka shi ka abu dan asharaf ya ta inda suke ra'isu bani nadiri shugaban bani nadiri domin shi yana shugabancin bani nadiri ku duba har sun sauka madina har sun samu ƙari har suwa da shugaba domin suna da ilimi don haka sai ta yi zuwa shi ka abubin ashar da ta yi ra'isu bane da rufi arba'in na rakiban a cikin mutane arba'in mahaya bar dai arba'in lokacin da ya tahi ya tahi makka tare da waɗanga dai guda arba'in fakalahu ba ba su yana sai alƙawari da ba su yana don haka sun ƙulla abutaka na cewa za a zo a yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana motsar da hitina tsakanin ƙurashawa da jama'a manzon Allah to kame ya dawo labari ya kawo ga annabi cewa ka abu dan ashar fitar da yawa ga abin da sai kulli walan ma raja'a lokacin da ya dawo amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi sai annabi ya umarni yace a kashe shi amma kashin da za a yi mai ba haka za a yi so gaba da gaba ba ta dibara lokacin da annabi yana neman malli bi ka abin da ashara ina nake samun mai iya tsaya min ya raba da ka'aba ashara ya kashe shi kowa ya shu sai muhammadu ibn maslama ya ce al-ansari dan uwa na samu amma ya musulunta addini ya shiga eh shi Muhammad dan Masalama sai ya ya manzon Allah yace ina son ka bani dama da ya ce wa kashe mai shi sai ce ni amma ina son ka ban dama a yahi min duk abin da zan faɗi duk kalmar da na faɗa to a yafa ne ni ita eh wanda za ta kai gare annabi sallallahu alaihi wasallam an yace an yarda don haka muhammadu maslama sai ya tanadi mutum hudu daga cikin mutane ne daga cikinsu akwai wanda nono guda sun kasa da ka'abu radi'i ne na a'a sun sha nono guda na mace wajen reno sai ya same su ya ce hina son su raka shi wurin ka'abu ranar ba ranar za a kashi ne ba an fi a yi mashirya Eh? cewa sahabai na fa ko kama ce da magana da an kawo baya kuraka ne suka ce mu ta yi ya ce yanzu ya ce a'a da zuwa ne sai ta sun kalali sai an ka zauna an haka hira ya ce me ya zo da kwace ce kai ga mu dai mun taho ya ce lahiya ya ce kai mutumin gade ya damar da mu ya matsa muna a'a bai ce mai wa'azi mutumin ga ya ce ya ce ya matsa muku mu kuka tare da shi ya ce a'a ai mun riga mun yi mu a da shi ba mu saki ne sai mun ga inda al'amari ne ya kai ya ce eh to kuna da gaske ku ya ce to ni ake ciki ya ce yanzu ga kuma an aza mana nauyin wai mu kawo gudunmuwa ta taimako sadaka ya ce lalle matsin ya kai matsin ya ce to ba mu da wanda za mu yi shi samu fito inda haki muna son ka ba mu aron wuski guda ko biyu na da ne ya ce a to in ba ku aron teki guda ko biyu ya ce ina ba ku amma jingina zan bai ni za ku bani jingina suka ce tun ya kusa mu baka jingina ya ce ku bani matan ku jingina ya ce kas mai gida in mun ka baka matan mu anta ajmalul arab in laraba ka haikuwa kyawu a yin muka baka mata mu in sun koma gare mu ai ba za su ba za su gamsu da mu ba yace eh lalle gaskiya na yace to mi za mi za ku bani mi za mu baka yace to ku bani diyan ku don ka ce a yanda an ka tuma na an ka fada in mun ka baka ɗiyanmu bayan mun ba mun mayan ma abin jingina kan mai muna ɗiyanmu ai za a mace mu a ce an ba da jingina su don wuski guda ko wuski biyu ai muna faɗi yace gaskiya ne yace to yanzu kai Muhammadu mun rawu sallama ka faɗi abin da ko ba ni jingina yace kai walakin narhalukan lama mu muna baka jingina makami makamai za mu baka jingina in kana amfani yace ako yi yana so to kaka za a yi suka ce to kasan ba a yi da makamai da rana ba ya da kyau a bari hadari shi yau shi za a hukawa suka ce sai bayan kwana biyu don ka shiga na abin da aka nuna an ka teran nan sai muhammadu masana ma sai nemi waɗanda sun karakai ya ce fito mutum ya ce amma ina shirya muku yau ka abu bin a sharafi ko yi mai tsaye na kwana lahira suka ce kaka za a yi ce in mun ka tafi duk dubarar da zan yi zan yi zan yi kokari kai ne ke cikin hamutana in ya kai cikin hamutana ku kuma ku kashe shi da makami sun ka ce an gama lokacin da sun ka sai an ka ƙwanƙwasa garka an ka buɗe sun ka shigo shi ko yana sama bene sai shi mahamudar maslama sai kaɗa mai kira sai amsa wanga ɗan uwan gana ya nashan mamma <clears throat> shi ma kaɗa mai kira amsa dama ya yi wanka ya sha turatai ya sa turare miski ya zabura ya so ya gangaro sai mata ta ce mai ina za kana yanzu eh, cikin dare kuma ga ta mutum kake mai yaƙe-yaƙe ina za ka yanzu yake ke tsayarar Allah Muhammadu da Masalama na ɗan uwana da guda ina mata da suna ne yake shi ko abokin shan mamana na suna sun hakira na zanna inda suke ta ce in komai za a yi abai da sa'i ya ce ke ta ce ya ce wallahi namiji wala wadda iya hu ila ta la'aja ajaba ya ce ko da sare-sare da dwage-dwage za a yi da takubba ko da tsinin maki ya an hajjara namiji wala amsa shi ya ce sai na ce ya eh, yi to yana zakuwa iska na bugawa sura ta yana kaɗawa gashi yana ƙamshin almiski da saukowa ta sai ce a'a muhammadu masalama ya ce a'a radda nike ban taba jin kamshin turare mai daɗi irin yau ba ko kana ba ni turaren ga naka in shaƙa ya ce ƙwarai sai izo mai ka yi shaƙa kai amma yana shafar kai ne yana cewa amma ka, akwai kamshi da turaren ga can sai sa shiga mutane sai ya ce to yanzu kan dunakum haka fulu sai wani sai wani shi dan uwa ne shi sai duka da ya duka ya wara abin gane mashi ne sai da ya jawo sai da ya ji mashi ya hito sai ya koma dakawa yake saka shi فاقتلوه da an ka sakai ya faɗi sai sun ka tahi da sun ka iske manzon Allah sai Muhammadu Maslama ya ce gaban manzon Allah ya zauna yace ya manzon Allah yace na'am yace na kashe ma ka abu bin asharif manzon Allah ya kabbara ba shi ɗaya an ka taɓa duk wani wanda ya zan shi nawa addinin musulunci ta'addanci annabi na sa a kashe shi wala ɓoye akwai wanda sun ka ce an rufe gida bai buɗuwa muhammadu ma shi daina ya yi abin nan ya ka ce ma abin nan a'a mutum ya taka bai san abin da zai iska ba shi wada a ba ƙuna ba ƙuna ƙuna kubra da ya tai sun kai shuru ba su ji motsi ba kuma akwai masu gadi da komi da komi amma da su yi bacci amma an ruhe gidan mai buduwa sai sa ka katanga da ya kata katanga duba sai na sai fada da fadawa sai sai bude jet sai ce ku shigo sun ka shigo sannan shiga waɗanga masu kwana da suna suna bacci ya ce mai yace ku hake su shi ko sai ya shiga ya san inda ɗakin wannan mutum yake ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan sai da ya kai da ya kai ya lalaba cikin duhu na ya lalaba ya ji inda yake ji inda kan yake da inda abin yake ya shiga da yuka sai ya aza yuka daga ɗakin ciki ne ya kawo yanka sai da ya ji kashi na kuka sannan ya ce mu hita lahiya ya ce na kashe shi to ai ga wani kauli cewa an kai lokacin da ya fada cikin wannan kare waye, da ya kare sun ka to sun ka sa abin ga sun ka mai agajin farko da haka nan kuma ya shiga sai da kashe shi dole ku faka kullu to falan mara ja'a amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi fa qutila gilatan aka kashe shi ta abu bin asharafi sun masara ilaihim wato sannan yadda ya zuwa su wa fi wato su banu nadiri annabi sallallahu alaihi kun ji an kashe ko bayan ya kullo ta don a so a yaki da waɗanga to bayan an ƙare da ka'abu na sannan a ta inda banu da don sun aiko mai wato suna son a yi sulhi sun aiko sun ce ta hudu Allah da mutum uku sannan su kuma za zo da yaran su uku a zauna a yi sulhi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanu sun zama fi husuni mani'a a cikin wasu da ake ce husuni mani'a waɗanda da wuya mutu ya shiga su fa hasarhum annabi ya bage su bayan ƙari da wannan eh, wakila kanan na ƙabu an ce kwanci alƙawali ya zama ƙabla uhuri gabanin uhuru ga wani ƙauli mista bi hamihim saboda sun yi niyya bi katalin nabi da kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gadara bisa ga wadara domin ai ko ma annabi sun ga sun kace zo da mutum uku su ma zo da mutum uku a zauna a sulhi ashe lokacin da suka ga magana wani wakati hina zahaba ilaihim lokacin da annabi ya zo gare su yasta inu bin yana neman taimako gare su fi diyata a cikin diya wa ja'ahu habaru sama'i to kaji inda wanga tafsira sa amawani wato lokacin da suka ce annabi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za su zauna cikin mutum uku na mutanen su yara na bani nabi matasa sannan shi kuma ya zo da mutum uku annabi ya shirya ya yi komi ya taso ya tafi yana bisa ga hanya shine yace to waja'ahu habaru samai sai labarin sama na wahayi ya zo duka yadda da makin tun don haɗa na biya kawo don wurin bai da nisa da madina mil mil juna fa qama wa raja ila al madinati sai annabi ya tashi kowa madina min gairi ilmi adin ba da sanin ɗaya ba daga cikin su to da wannan amma wasu daga cikin malaman tafsiri abin da sun kace wato wata mata musulma cikinsu ita ta ji labarin aikawa da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shirya su zo da zarto tunda shi annabi ya zo sulu ba da makani ba sai annabi ya zo da shi da wannan sanar su musu akai to kashi shi to kashe waɗansa to ita wannan matar sai ta samu wani ɗan uwa ta musulmi sai ta faɗa mai magana ga tace shi maza game da manzon Allah ta faɗa mai kai yanzu wannan da shi na an kace ya zo ya manzon Allah sai sirri da manzon Allah ga kulli da ya haka sai manzon Allah ya juya to shi a bambancin wancan tafsiri da wannan don shi wanga ya gwada mala'ika jibril shi sanar da manzon Allah to don haka sai annabi ya koma madina min gairi ilmi adin sun a ilayhim sannan daga baya bayan sun kulla wanga cuta muna tare da kuwa sannan annabi ya zo ilayhim gari su fa hasaruhu ya bage wato abin da ake ce ma kamar yanzu a sa matsara kowace kusurwa na gari ko birni a hana kowa fita duk wanda ya to a ce ga bindiga ɗauke shi to shi a bagewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu to baya annabi ya musu wannan sannan wa akharaja min hidda su min diyarihin gidajensu bil madinati li awwal al hashar farkon kura allamu li tawqiti ay fi awwal hasharihim farkon kura su min jazirat al arabi daga tsibiyar larabawa ila sham zuwa ga sham wa ma walahu da abin da ya jibe shi ka haibara kama haibara wa akhiruhu abinda a ƙarshen kora da an kawa yahudiyawa an jallahu umar umar ya kore su fi hilabati a cikin halifancin samin haibar daga haibar ila sham zuwa ga sham lokacin da sayyidina umar ya hau halifanci yace duk wani ba yahudi ya ba kasar nan duk su koma sham kasa uban aw akhiru ko ko ƙarshen kora hasharum tara su ila alqiyama zuwa ga alqiyama wal hasharu ko israju jam'un sai ake ma hasharu hidda taro min makanin daga wuri ila akhir zuwa ga wani shi ake ce kura ma zanantum ku ba ba ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai an ya kharju fita wannan ya nuna Allah na taimaka musulmi a wannan halin da an kai musu haka an kace su bar kasan nan sun yi musulmi ƙarfin makami sun yi su yawan adadi a wannan hali ne kasarati adadihin don yawan adadinsu wa udadihim da tanadinsu wa shiddati ba'asin da tsananin yaƙinsu wa mana'atin da ƙarhinsu duwan ko guda musulmi ba su da abin da ya madadin nasu zannu annahum su sun yi zato su hudiyawa mana atuhum yana hana su khabaru in sunuhum biranen su fa'ilu mana atuhum bihi tamal khabaru aw ko kuma sunuhum biranen su mutara'u wa ma qablahu khabaru wal jumlatu khabaru in min Allah suna zaton wato benayen da aka gare su da birnin da aka gare su ganuwa tana kange su daga al'amarin Allah kai gare su na yaƙi na azabi na azabar Allah Wata gairun nazmi li'anna zahira wazannu Allah ya kharuju wata taqdimul habari wa iznadul jumlati ila damirin lidilalati ala fard usuqihim domin gwadi bisa ga faifaye wa amintuwar su da amfasun da kanunsu wa husunun da biranensu wa anna zannahum kuma zaton su na cewa lalle tunda suna cikin wannan bigi ko suna cikin wannan bene ko suna cikin wannan ganuwa ba mai iya kai gare su kala ya ne inda wa muna tare da kuwa suna ganin kamar tabbas na su sun kai inda ba wani mai iya kai gare su la ka zanna almu'min ba kamar sun mu'min ne ba dalilin haka sai Allah ya kawo musu abin da zai saba mu abin da sun ka dauka atahumullahu Allah ya zo musu ma'ana ba su azabar Allah ta zo musu ne haisu lam yahtasibu inda ba su darsa ba li itimadihim domin dogara su Allah shi dace ba asiri bisa ga tsananin yakin da aka gare su wajen sanata wasulun da kuma sangance wa biranen su idan ta kobe ha ba bagera da sun ka nemi kariya da ita wala ta qulla wala ta qobi Allah ba su nemi kariya ga Allah ba aw adamirin mu'minina ai a hum nasarullahi taimakon Allah ya zo mu mu'minai amma wal awwalu magana farko au faqu sahim wa faqa bi qawli wa qazafa Allah ya jefa alqadi quwwatan Allah jewa da karfi fi qulubihim cikin zukatan su uba ru'uba tsoro khawfu tsoro allazi yamla'uha wanda ya cika zukatan su wa akadahu bi lafzil qalbi kuma Allah ya karwa ji lafzi na qaz an kace qazafa ko ba haka ba addalu ala alquwwati wanda ka gwada da ƙarfi an ka jefa Buna suna roshewa wato suna ɗiɗɗirka suna ta roshewa bi takfidi lil jumhuri min akaraba ya rusa, wata jide abi amr min hariba ya ruguji suna ruguzar da buyutun gidajen su da aidin da hannayen su don mi yusluhu ma yahdimuhul muslimuna don su gyara abin da musulmi sun karosa min surihin na daga benayensu auli Allah ta buƙa lil musulmi na jinnatun don ka a samu wata garkuwa ga muminai in sun shigo gare dannan biha alaihim don ruwa akan muminai wa ikhrajan limastakhsalu ko kuma don su hidda kwanuga wadan sun ha gyara ni alatin na alolin su hina hammu lokacin da sun ka an ka abin nan sun ka damu bil jala'i da kura da an ka musu domin an ce ku roshe gidajen da hannayenku abinda duk kuka so ku hisuwa amma kaya raƙumi guda duk mai gida abinda ke so ya ɗauka cikin gidan nan kaya raƙumi guda ka ya wuce nan to wai wani dan ƙeta sai ce bai son abinda annan sai dai shi roshe ɗaki ya ɗauki kwangi wajen musulmi sun kuma su da wani tsugunawa jin nan da ha wa da hannayen mu'mina sun ce bar mu kama muku bi tasabbubi aula annahum yaqrumuna don suna roshe kharijaha ciki wal kufaru su mahitinta suna cikin gida suna rosa abin a ciki su kahirai su ko mumina suna rosa abin a waje yuqribuna harijaha su mumina suna roshe baya wal kufaru dakhilaha kahirai suna roshe ciki qala fil jawahir wal hasil annahum harabu buyutan sun roshe gidajen su hassan hissan wa ma'ana yanzu wanda irin imani ai rusu gida ko ba haka ba amma yasan huwa bihun amma bayyane to bayyane yake wa amma ma'anan fa bi su'i ra'ayin don mummuna ra'ayin su wa gadarin da zambar su fa atabiru ku lura ya ulul absar ya kuma abuta lura fala ta'tasimu bilhusuli husuli ku nemi kariya da tsaruwa da bene wato ganuwa duna Allah kuma bayan Allah fa ta'izu huwa asu bi halin da halin wala tukhalihu amra Allah kakku saba ma umannin Allah wa rasuli da manzonsa wala ta'tamidu kakku dogara ala quwwatikum akai karhinku wattakilu ala Allah ku dogara ga Allah fi umurku cikin al'amuran muna tare da kuwa ku waɗanga da adda ƙarfi suna da makami suna da matsayi suna da yawa amma da sun ka dogara da ƙarfi su Allah rusa ku to yanzu ku mu'mina su aka ku lura kada ku yadda ku dogara da ƙarfin da aka gare ku dogara da ƙarfin ubangiji kak ku saba ma umarnin Allah in kun saba umarnin Allah duk ƙarfin da aka gare ku Allah na rusa kak ku saba umarnin manzon Allah ƙarfin da aka gare ku ku dogara da shi kak ku dogara akan wata dibara ku dogara ga Allah kai to kaga anan wanga abu ya faru shekara uku da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta faru to ni a gaba ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب walaula an kataba Allahu ba don Allah ya riga ya hukunta ba na aljala a hita alaihim gare su ba alkhuruj hita min alwadani daga wurin zama Allah zuwa a shakku ala nuhus wato babu abin da adda nauyi ga ɗan adam irin wurin da yake zama a ce mai hita bar shi ya yi komi ga ɗan adam matsala to wallahi ba don Allah ya rubuta musu wannan ba la'azzabahum fid duniya bil qatl wa sani, da ya azartar da su a cikin duniya da kashi da kamu kamar yadda an ka aikata ga ƙuraiza, minal yahudi daga hudiyawa ba don bayan to bayan haka ta faru nan duniya an karkashe su an kakkame su kuma azabun nari azabar wuta wa lahum tasuta fil akhirati alqiyama ta tsaya wannan azaba allazi alqatal wal jala indahu ahwalu shay kashi da kamu kashi da fitarwa shi amma shi saukin abu wurin ubangiji ai inna duniya azabid duniya in sun tsere daga azabar duniya to lam yanjuni azabil akhirah wallahi ba su subuku cewa daga azabar lahira Allah ka tsira da mu duka na'am ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن saba ma hukuncin Allah saba ma wato hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi to ba karamin abu na ba zalikal gabab wannan hushi da Allah ya yi da su Allah zai auratan wanda ya gada da su azabar darai na azabar gida duniya da lahira bi annahum shaqullah dan sun saba ma Allah halakul sun saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah bi inkarin islami da musun musulunci wa mu'adatin rasul da kiyaya da manzon Allah to wannan azaba da ta faru gare su don haka na don haka duk wanda ke saba ma musulunci yana saba ma addini to saurari tashi Allah ya ce ba gare su ɗaya ta tsaya ba wa man shaƙin laha duk wanda ke saba ma ubangiji tafa bihi jilalatan Allah anna mushaqa mushaqata rasulihi mushaqata Allah ya wadatu da cewa man shaqin laha alhali ta an ce bi annahum shaqul laha wa ko ba haka ba to nan sai an kace duk wanda ke saba ma Allah to Allah ya isa da wannan domin a gwada muku saba ma Allah shine saba manzon sa kenan mushaqatu rasulihi mushaqatu saba manzon saba mai nan wa inna allaha shadidul iqabi allah mai tsananin azaba na lahu garai wa fihi tahdidul ligairin na akwai tsoratarwa ga wasu to ku musulmi kun samu kanku cikin abubuwa masu yawa waɗanda ke gwada kun zo kun yi jihadi amma da kun ga zo wajen bani diri abin ga da adda alhorma sai an ka dora ta tsafi ana tusuwa ƙasa sai ana gani a wa'ala ɓanna dukiya sai sun ka ɗauki wannan sun kai magana su ci gaba wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo can bayan wannan bagewa da an sai an ka ɗora zuwa sai a shigo nan da binu sai a sa a ta kai shi ƙasa dabbobin da an sai a ɗora sassare suna kai kasa to sai wanda ga cikin musulmi sai ya tashi ya ce ina manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah kana hana ɓanna to amma kuma gashi ana ƙone da biyu ana karkace ta ana halaka dabbobi ya wannan wadda magana da wannan bawan Allah ya sai ta fada cikin zukatan ne to eh lalle ba ai daidai ba annabi ya hana ibn dukiya amma kuma gashi yanzu ga dukiya ana halakawa ka san wani bai ya hankuri zaran boto gari ko bayani aka sai ya ji baki ne to wanga abin da aka yi ni a dalili to sai Allah ya da aya yace ma qadatun ayyuhal muslimuna ba ku kaɗe ba ya ku musulmin millinatin wata dabiniya na khalatin dabiniya karima mai karimci hiya ma ajal ajawa wal barniya ko kuma ita da biniyan nan da kuka ka lina amma banda da ajawa banda dabino barnawi domin dabino akwai barnawi akwai saihani akwai ajwa. Ajwa ita ce dabino da ta yi kowace ita annabi ya dasa da hannu ne ita da tsada in kace uhudu ta cewa dabino ajwa wanda kacin kwara bakwai da sahi sihiri ko ayyami bai kama shi ya karya kumallo da ita ba ta da cikin ɗan eh? ajawa awa ajawa to sun ka ce ban da ita minan launa daga launi maliha ala alwanin domin ta haɗe akan nuka. ƙuliban wawo ya ulle kasarati wal jam'u liyanun wato lillinati jam'in ta jam'in da binu liyanu aw taraktumuha qa'ibatan ko kun ka ta tsaye ala usuli akan tushenta wa bi Allah wannan bi idnin Allah ne saboda haka a shi ke nama hausa don mi an haka don mi an kai kaza to aya ta jida da amrihi da umarnin Allah an kai ai hayyarakum fi zalika in kun ga ba ku bari in kun ga dama ku kace kuma Allah ya yi haka wal yuhziya don Allah ya sanya ƙasƙaskin baƙin ciki bil izni fil kadai ya ƙasƙasar da alfasikina suwa na al za sha hadu zalika in sun ga wannan domin ya an zo yakin jama'a duk abin da ka sa ɓacin rashi za a yi musu li'annahu alayhi salamu lamma amara bi kadai bi na hilihim lokacin da annabi ya umuni a kaci da binnan su qalu sabai sun ce ya muhammadu kunta tanha anil fasadi fil ardi ka zan kana hani akan banna a cikin ƙasa wa ma balu tahriqin nakhli to ni akula ka kone wadda binnai wa kadaya da karkace ta doka ta ƙasa fa waqa sai wannan ya auku fi qulubi ba'd muslimin a cikin zukatan sashen musulmi wasa wasa lizalika sai sun ka dora wasu wasu da wannan wa nazala sai a tajika wakila an ce arsala quraiza ilaihi quraiza ta aika zuwa ga manzon Allah da zalika da zalika alqawl kai ce kana hana banna to ga tana tatsar da biyu kaza me kai musu ce don haka ashe kenan abokin takawakka in yayi ma abinda adda ciwo in ka aika kace to don me aka kaza to kaga mawaɗuwa are shi kai a Allah bai ruwa ne ba hmm. wa fi harƙe na kila a cikin ƙona da binon su wuhuyar boyara ita ce boyara ita da bino ya ƙulul hassan wa hana ala sarati bani lu'ai حريق بالبويرة مستطير wato abinda yake magana hassan ibn sabit ai damuwa wadda an mai walakantawa ta tabbata akan sarata bani ai su bani nabi yake hariqun gobara mustadilu mai taki bilbo ya ga dabin nan wadaka haka wasta dalla da zalika muna tare da kuwa malamai sun yi hujja da wannan ala jawazi hadami diyaril kufari ya an ta yaki bisa ga halakin rushe garin kafirai wa kadai ashjari da kaki ta kansu wa ziyaratin da ƙari liga yanzu domin hasala su wannan ya nuna haka ba na'am ma afa ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير to duk dukiyar da aga kafirai daga hannun musulmi sai ta zuwa yawo to yan an ka same ta koga musulmi to abuna wanda an naka ka baro shi ya koma dawowa wa ma afa Allahu abinda Allah ya mai kai da shi a adahu ya mai kai da shi ala rasuli akan manzonsa minhum daga bani nabiyyi kuma kuma aujabtum bu ku gaugawar tahiya asra'atum ya muslimina ba ku gaugawar kai hari ba alaihi gare shi ai ma ajaraitun ala takhsilihi ba ku gudanar ba akan sadar da wannan abin min khailin da doki wala rikabin balle raƙumi ibn raƙumi yusaru alaiha wanda ake ji a kanta ai lam tuqasu fi mushaqqa ba ku yi zozayya da wahala ba don mi liqurbi fusunin domin biranan su kusa take annaha alami laini don ita akan mil biyu take zuwa madina min al-madinati walam ya ƙa fihim kabiru ƙitali babban yaƙi ne abu ba walakin Allah sai dai ubangiji yusallitu rusulahu yana ba da dama ga manzanninsa alaman ya sha'u bisa wanda ya so bai kazafe wa ru'u da jewa tsoro fi kulubin cikin zukatan domin waɗanga bayan Allah Allah ya bar zukatansu buɗe an jiwa masu tsoro don da zabura sun kai an kace ayi ma'araka to ba ta kyawu amma Allah ya jiwa mu tsoro sai ya zama Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara Allah ƙara ba da nasara wallahu ubangiji kadiru mai iko na ala kulli shay'in fa yaf'alu ma yuridu Allah na aikata abin da ya so taratan wani lokaci bil wasa'id asa wasida wa taratan da gairiha ko ba haka ba yanzu Allah ya tashi ma wani abu sai ya sa wasu da shi zai yi to wannan wasu da nan da ya ba shi ba Allah ya Allah ya sauƙaƙe to ci gaba okay ha to أعلم أن daga baki a shi abu amma ne kan Allah ya sa mai da ainihin an kai da aka su yi hmm. aka mai yana cewa ko yana halatta mutum da rayuwar sai raba gadin zariyarsa kafin tambayar da kai kun ji abin da mallahun ya faɗi so in bai kusa ga makaranta yana iya haka nan sannan iya yi haka nan waɗanda a duniya yan suka zarta da shi haka nan to musulunci su aka da shi kyautatu ba musulunci su aka daɗe kyautatu domin ittifaqan ijma'an ba a gado sai wanda aka gado ya mutu sannan dalilin gado samu nassun qur'ani ya tabbatar da babu gado sai an mutu sau raba gado ba a mutu ba jaya da Allah na ba a raba gado sai an mutu mai gado ba shi ka raba shi ba wanda ya gado ba shi ka raba gado ba raba aka yi bayanan eh. a to yana kusa ga makaranta yana raba gado yana da rai eh. Eh, ba kan suke ba zama a kusa gare shi ya kawo ka ba a raba gado wato ana kuskure babba kuma haka yanzu a ce a to ai tun yana da rai ne raba gado ya raba gado yana da rai ne jahilin banza kuma da mi haka ne ya jahilta mutum bai raba gado yana da rai eh wanzu ai haka nan eh a'a shi aka bi a yahe mai ba dan ba rabon da yayi in ya mutu sai a tasowa a rabawa da Allah ya ce a in ya rayuwar Allah ya ce bai yankan kajali bai cewa gado na sai dai ce kyauta ta yabbai aka makalla zai tambaya ta gaba mai tambaya yana cewa zaman gaisuwa da aka yi kwana uku eh. hakkin yan uwa mamaci na ko ko hakkin wanda ya mutu ku ba ku barin ja'in eh, tuna ko eh? a ah, a ah, ah, bari mu kare ku fatawan bugga wanda Allah ya wacikawa bai da hannu ga zaman gaisuwa ba harka ta ta ba amma in addu'a abba sun a yi mai da ta tuban sun addu'a ne mutu eh amma maganar zaman gaisuwa ta aziya yan uwan mata ce akawa su ka iya haɗa kai su ce ba mu zaunawa nisa ba ku zauna a mu mu yi matsaya ba mu zaunawa a shi wanda ka mutuwa bai ba harka ta ta ba abinda an nashi wasiya da abinda an nashi ya ka wasiya amma ko ya ce in na mutu ka aimin zaman gaisuwa ko ka a karbi ta aziyata kure na yi ya shiga haƙƙin da ba nashi ba sai a roƙi Allah shi mai eh a'a domin hadisi na nan cikin bukhari wanda annabi ya aika mayaka mu'attasa lokacin da yake cewa yan an kashe ja'afar sai wani yan an kashe wani sai wani yan an kashe wani sai wani haka annabi ya faɗa kuma da an kashe wani yaƙin naka ta faru lokacin da an ka zo an ka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama mutuwar ja'afar an ka faɗa nan gidansa kuma da yallansa waɗanga duk mahiyon su zai nuna harisa ma abin nan maharata na annabi ya zauna hazina yana mai damuwa to ina annabi ya zauna cikin masallaci mutane sun wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta'aziya da jajen da su waɗannan bayan Allah wurin zaman na har akwai wanda ya zo ya ce ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallama matan ja'afar suna can suna ɗaga murya da kuka annabi ya ce mai ta ya kawaitar da su ya ta ya kawaitar da su ba su bari ba an ka dawo ya koma faɗa ba su bari ba ta uku ya ce ta ka ɗibi ƙasa ka waɗa musu gaba kuna bakinsu. wannan hadisi na sai da aisha na to abinda annan maluma da wannan hadisi sun kai hujja cewa ja'izi ne a zauna karɓata abiya mai bulgata saliki ma ya magana a kansa to idan za ka samu wasu malamai suka cewa suka yi to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba gida ne ya zauna ba masallaci ya zauna to ni ko nake cewa da masallacin manzon Allah da gida ne gudana daga cikin malaman da sun ce gida ne zauna masallaci ya zauna ibnu usaymin na in ka dubi rubutu ne daga shirin buhari don ya ce shin wannan hadisi na zama hujja ta a karbi ta aziya ko ko bai zama yace to har wadan suka ce in yana zama yace to an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ya zauna ba ka kai ba eh? to a haka ne to saboda haka anan kaga akwai dalili na sun yan uwa waɗanda al'amari ya shafa waɗanda an ki a zo a gaida su a hankurtar da su da wannan rashi da sun ka samu su a ba su hakuri wanda shi ne tafiya a yi addu'a ga wannan da Allah ya karɓa Allah ya ji kansa Allah ya kyautar da makwancinsa ko kuma Allah ya ba ku hankuri Allah ya ko ba haka abin nan ba wannan kaga ba haƙƙin mamaci na ba haƙƙin ƴan uwa na yana in wani ya magana akan mamaki, to magana ilimi kamata ya kowa makaranta to sannan wasu malamai na cewa makaruhi na zama malaman wa'azi la'an al-makaruhi min qabil al-ja'iz qabil jaiz ya kamata mutum ya kanta usulul fiqh Allah gane da mu bari kana idan aka wa mutane rasuwa abinda zai shagaltar da su da su yi abinci ya zo musu saboda haka ana son makwabta da 'yan uwa su yi ta hayi abinci su aika gidan da an kai rasuwa wannan suna na amma abin da abbidi'a wadda kuma ita ka ɗaukan ma wasu su ce har su yi wasu ya ta a zauna musu ɗin ko kuma wasu yan uwa su ga mina na za a yi wato an mai da wurin karɓar gaisuwa yau wurin tsegumi wurin maganganun da ba su dace ba sannan an mai da wurin nan wadda kasan inda an kai buki a kawo abinci ana zubawa na ana kaza ana kaza ana lemu kala kala ko ba haka ba wani ma sai an rasu yaka zuwa ya sai ya cika ciki ne don haka shi sun yake ko shi akwai wani zuwa karɓar ta'aziya ko ba ta mai hali ba kana sama magana saboda haka an ka dubi na barawo sai a dubi na mabisawu to amma wanga bai sa a ce ka'ai. ni za a yi a bar wani abin sai malamai ku kaja ku lahin suna su ma larun lahin suna ko yi wazi kwada musu bayan haka a a babu komi a mutane ne ba su abinci ba to abincin da an haka a keɓanta in lokacin abinci a keɓanta a ci abinci daga ba sai a da a zauna wuri amma in ya za an kai ana wangana ci wangana buɗar baki wangana kwarar baki wangana cin nama wangana cin lemu wangana cin abinci an mance da abin da aka yi wuri ko ba mance ba eh to wannan shi a illa eh eh eh, eh. Eh, eh. a'a a'a tsaya wannan da aka kawo garka ai mahiya na cikin gidan da aka garka wani na zai yi ce a kawo wani nan inda mutane suke zaune wasu sun na abasa shi wasu kuma ba suka su dawo wasu kuma suna don baka iskore na ya zan babu kowa saboda haka ba illa ne a kawo abinci amma a keɓanta wani kada a yi abin da zai sa in wani ya so sai gaba ku damu ba ko ba yi haka nan eh kai mika ce shi eh haka ya eh, eh, kuri Hmm. Eh. ai in yace gado na ya raba da ya mutu duk mai sai aka yi gado a raba ba a bari kowa da shi amma in kyauta ta yabbai sosai a duba a ga wani na an ka ba kyauta akwai wanda za a ba kyauta ba ta tabbata cikin ɗaya akwai wanda aka ba tana tabbata cikin ɗaya ƙwarar ku eh. yanzu in ya zama mai ɗa'a na garai duk abin da sahi ne mai mai nagarta gare shi da sauransu ya ɗauki abu mai yawa ya miƙa mai ta ba shi kyauta ai kaga an san akwai dalili ko ba haka ba don haka ga wannan akwai motsi wajen shari'a amma inda an san saba mai yake kuma iya ce mai bari bai bari to iya ba shi abu an ka ga shari'a na bar mai hmm. wancan muhabata yi wani ko an san ya ba shi na don akwai dalili ai oho <laughs> so na yasa hayye mai haka nan ya ba sauran ɗaya أما ها ثم تهي كأسا يا رأى من الله ما عليكم السلام مم. هذا كان بالآن أولنا bayan ya ta yayi gaisuwar rasuwa ya ce Allah ji mutum Allah shi gaba haka nan sai ce a kawo salati ai kul wallahu goma ko ta da bismillah ni ba sai da sa ko ta da bismillah nan eh Allah ba ba ne ke dan ti daina ya yi riga ya addu'a eh, in an ka ce ai kul wallahu goma sha dai ko ta da bismillah kai ba haka nan ta kul wallahu jo so lahiya nau sai ce kuma aika za shi ya gama kuma sai mallam mahi yawan waɗanda aka waɗanda damfaki sun sun haka a sai a kyale shi shi harka sai ta yi zuwa imijan saboda ta zai ya zo maka ku zo shi amma in ka wa zai sai ka faɗi na'am a akan makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da mai cewa ana cikin jama'a musulmi yana a kasar sha Allah a kowa a cikin jiha a cikin kulinci kamar yadda ya faɗa ranar asabar akwai wa'azi na jiha a ganin kulun kotu kuma duk wanda annan ya zan jika da na faɗa mutane wa'azin da kuma duk wanda annan ɗaukar kowa muna gaita nan da kulun kotu ko ƙasa ana zuwa don sai sun hira nan sai kasa ko an gogar ji ta yi da ita ganin su mallah habibu ta yi da ya yi da eh? ina ta gidan wata kullum koji wannan kullum koji ko yara na zuwa ko mata na zuwa ƙasa kusa na je ga ta kusa gami da ita an kusa a gami Eh? na aka yi bayan hel bayan hel aka yi a to to ina ka biya waye asibiti tsakanin kamfanin alai abu da nan ko da a a to yanzu dai za su aje yan agaji da sahidan abu da ma ga yan kewa an kai wa azu abin ga labar da tambol matan tambol sai so kasa in an kai wa'azi kan buwar matan iliya sun ce kasa nan ya raba nan biyu da jika nan kusa na fakai mallan ko rumudu ana kai ne hmm.